Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu abokanan kasuwanci na so ina muku fatan alkhairi kwana biyu ban yi releasing din bidiyo ba so sakamakon oda da aka sa a hannunmu ta ɗan yawa so amma mun yi covering ga dukkan mai buƙatar product din mu zai iya sa odar sa kamar yadda kuke gani wannan kayan takanas ta Kano Togo za a kai shi wannan kayan na Malin ne akwai kayan Senegal su da dukkan mai bukata zai iya tuntubar mu ta lambar da ke kasan wannan postin din ko kuma shagon mu da ke rijiyar zaki layin rumfashewa address sambo general islamic and cosmetics su ko da mutum ya zo bai same ni ba akwai kanina wato ismail so in mutum ya zo kuma yake so zai ɗauka zai bashi sannan ina yi wa kwastomomi albishir da wannan sabuwar kwantinar da muka canja wanda ta fi ta da girma sosai ta kusa ɗaya da rabin ta da kun ga kwantinar da muka sauya so kuma farashin dai yana nan bai tashi ba wato 5000 so don haka riba ce ga mai siye domin wannan kwantinar ta yi ɗaya da rabin wancan ko mun ƙara inganta haɗin mu domin akwai sabon oda da muke daga ƙasar Paris wanda muke ƙara sa sinadari a cikin haɗin man da muke na concussion. So gaskiya ga dukkan wanda bai amfani da product ina ba ya kamata ya gwada wanda kuma ya amfani da shi ya ƙara ni oda saboda wannan haɗin da muka yi kai in ana sulawa a magana domin kuwa mun ƙara inganta product ɗin nan namu kada a ba ku labari umar na gudu